Salamu alaikum. Wa eh. ka eh. ba sai ka faɗa ba. Ai ba shakka kaga eh. kuma kaga kana da dan gautsin fata akwai wani mai da nake hadawa shi ma yana nan ina iska yanzu da abinka eh ka zauna ka ya mutsi haka ka kuma dai yanzu an daina wannan yayin ba duhun kai yanzu ai yanzu bari ga maka bleaching ba namiji ba mace kowa ba tsoho ba tsohuwa ba yaro ba yarinya yanzu gaba ɗaya yi ake saboda abu ne na yayi saboda haka ka bari a haɗa maka mai yanzu kai ban da kafanka ka zana da wannan maka Allah da Allah an kai haka yanzu kan ana haɗa maka kuma ne ga maka za ka dinga samun ƴan mata za ka dinga samun 'yan mata zamani ne ya zo da haka Allah kana ji yadda kake dinga yanzu ka samu ka ne, kai tas fuskar nan ta bamama take gaya maka kaga zaurayen da na zamani kaga yan matan da na zamani wallahi kasuwa za ka yi shi ne shi yasa sai aka ce ma da zomo ya ga jaki kenan to in ba ka ba me ya kawo ka nan shagon to in ba rami me ya kawo rami saboda kai kana fuska kamar an wanke karas ni ma sai ka ga haka kakkamance ga ma'aikan da kake magana nan ga ga yan kunnaye ba zan zo da sai wai aka ka gyara kayanka kuma sai zama sauke mu raba ai abin arziki na gaya ma ne ai kai kyau kyau ma ai wani abu ne malam amma ta zauna haka ga zamani yadda yake tafiya an gaya maka sai da haske ai haske yayi me za a yi da wani duhu Allah raba mu da Amun! so kake kenan da daina zama a rana yadda ku daga inuwa sai inuwa sai ka ce mu ci zai kaga ta ta, kaga ba na son haka ina baka shawara ai ba zai zama laifi ba to ba na so haske me za a yi da duhu Allah raba mu da duhu to shi a haka eh shi sa kai ba za ka zauna kenan ai ba duhun irin wannan ake magana ba ana nufin duhun kabari kada kai laifi ko zunubi a turmusa ka a rami ana nuna kullum ku ji ta ah, jama'a salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana na Nasiru Musa Ibrahim, Wanda kuka sani a cikin gidan hada-hada ciyaman na gidan hada-hada to ina fa ƙara tallata muku ina kuma ƙara sanar muku cewa kun san duk abin da zai zo saboda ku muke yi da mu duk abin da zai zo mun nan na farin ciki sai mun kuma gaya muku to alhamdulillah dai ana kallon wayannan abubuwa da dama sannan kuma muna ƙara sanar muku cewa ranar 22 ga wannan watan da muke ciki watan hudu kenan april shekara ta 2022 ranar asabar kenan ya dace to ranar za mu ci gaba da sakar muku da gidan hada-hada season 2 episode 1 ranar asabar in Allah ya da ku ci gaba da bidiyo mu ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa kada ku manta ranar asabar in Allah ya da karfe 8 na dare yadda aka saba duk ran asabar za mu ci gaba da saka muku yanzu mun shiga su in Allah da Allah ba mu sa to saboda haka karka sake a baka labari sannan ne dukkanin ilahirin musulmin duniya barka da wannan wata da muke ciki ubangiji Allah ka ibadun mu ubangiji Allah sa muna ɗaya daga cikin intattu a cikin wannan watan na gode 20 ma ku zo mu muje ni ma za ni ku ja mu je a fadin ni jarwa ya ku ku ja mu muje mu je eh matar sport ta waza ne je suna tafiya a nutsuwa hanyar ja mu je a yamai suke a Nijar kudu ba ja mu je ni ya zuwa ta wani ma suna je kwanni zuwa niyami nan masu na zuwa transport niyami zuwa zandere nan masu na zuwa transport niyami zuwa maradi nan masu na zuwa transport lome zuwa niyami nan masu na zuwa transport niyami zuwa tawa nan ma suna zuwa Nijar zuwa Najeriya Lagos suna zuwa Sun kai gonar ruwa tabbas jajirtacce Sun kai ayyaba ima ai kamfanin manya Kasa da kasa suna zuwa a cikin nutsuwa suke zuwa Motar wa bugar gada kuma hanyar ba wata wata Sai Sai Babu nema kun tsere wa makiya tabbas kamfanin mu ne ema e, kun ga ta mu ce mu je ema transpo mu je ema transpo ema